Matakin wanda tuni ya fara aiki daga wannan laraba shida ga watan Afrilun 2022 na hangen baiwa jama'ar da'irar Tilaberi damar samun walwala a albarkacin watan azumin Ramadan. kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin magajin gari alhaji musa duma ya ce a wajejen karfe bakwai na yamma ake buɗe baki a nan yankinmu alhali dokar hana zirga-zirgar babura kan fara aiki daga karfe bakwai na yamma zuwa shida na safe saboda haka muka yanke shawarar ɗage wannan mataki zuwa bakwai da rabi da nufin shafe hawayen al'umma da ke korafi kan rashin samun sukuni a wannan lokaci mazaunan garin tilaberi da kewaye sun yaba da wannan mataki ganin mahimmancin babura a rayuwar jama'a ta yau da kullum kullum. Ibrahim Mamudu wani ɗan gwagwarmaya ne a jihar ta Tilaberi. Mu da muke da yaran masu aiki da babur wannan ayyukansu ya rage kwarai. Amma yanzu da an ba su dama su yi aiki da babur har zuwa sahiya wannan abu ne mai kyau tunda yana ƙara eh, zirga-zirga na wanda ba su da aiki da su kai. sai dai mazaunan wasu daga cikin sassan jihar na ganin buƙatar faɗaɗa wannan mataki da ke zuwa a wani lokacin da dokar hana zirga-zirgar babura ta haddasa tsayawar al'amura cek in ji wani mazaunin karkarar makalandi ciyaman arzika eh, jihar talabiri gaskiya mafi yawan mutane wannan babura da shi ne ake kasuwanci su ne ba suka zama ambulance ma'ana mafi yawan wurare kafin isko da cewa wadda waɗannan babura ne a ce ɗauko eh, mara lahiya ana kawo shi asibiti editan jaridar larude listuwar ibrahim musa mai sharhi akan sha'anin tsaro wanne ya ba da matakin samar da sassauci ga jama'ar da'irar tilaberi ya gargaɗi hukumomi su yi taka tsantsan da abubuwan da ke kai da kawo in su hukumomi suna gani wata ne wanda ya kamata a sassauta wata ne wanda ya kamata komi za a yi shi da rangwami su wajen makiya ba haka nan bane sun yi unhwani ma da wannan watan mai tsarki na su kawo mu mutane hare-hare ya kamata a ce an yi taka tsantsan wanda ya yi juriyar shekara da shekaru yana ƙarƙashin doka ba kwana 29 ba ne ko kwana 30 da za a ba shi kuma daga baya a koma a dawo za su cewa ya saya ji daɗi garan shi tsanantar ayyukan ta'addanci a jihar tilaberi mai makwabtaka da kasashen mali da burkina faso ya sa gwamnati nijar kafa dokar ta ɓaci wacce a wani ɓangaren ta aka hana amfani da babura yau shekaru akalla biyar ɗage wannan mataki a ƙarshen 2021 bai zo da kyakkyawan sakamako ba mafari kenan aka sake farfado da wannan doka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar